cikin wannan unguwa ta biyar zaki a yau tara ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya zo daidai da ashirin da shida ga watan biyu melaniya dubu biyu da ashirin da shida cikin karatu muna tafsirin littafin allah madaukakin sarki a jiya mun tsaya kan aya ta talatin da takwas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 من يأتيه عذاب يؤذيه ويحل عليه عذاب Allah maɗaukakin sarki ya ce kul ya kawo ni'malu ala makanatikum inni ali kul ka ce ya rasulullah mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka faɗa musu ya qaumi ka ce ya ku mutane na i'malu ala makanatikum ku yi aiki a bisa ɓangaren ku a bisa tafarkin ku a kan hanyar ku inni amilun ni ma da aiki ne a bisa tafarki na da tsari na fasaufa da adamun da sannu za ku sani man ya fihi azabu wanda azaba za ta zo masa yuqzihi da za ta kaskanta shi ta wulakantar da shi wa yadillu alayhi azabun muqim kuma azaba madawwamiya ta sauka a gare shi a nan allah madaukakin sarki bayan ya yi mana maganar abin da ke nuna cancantarsa da bauta wanda kuma waɗannan mushrikai sun san kaɗaitar Allah da waɗannan ayyuka na halittar sama da ƙasa sannan da rashin amfanarwar abubuwan da suke bautawa da kuma rashin iya cutarwa na abubuwan da suke bautawa wanda yake gwada musu waɗannan abubuwa ba su cancanta da bauta ba to yadda an gaya musu haka amma sun zanci kan kafircinsu sun zance kan abin da suke kai na ba daidai ba to sai Allah ya ce ka gaya musu ya rasulullah eh imalu ala makanatikum ku je ku yi aiki akan abin da kuke kai akan tafarkin ku ai ala kuma wa A akan hanyar ko akan tafarkin ku ku je ku tafi akai haka wannan ba umarni bane na halaccin su yi abin da suke kai a'a tsoratarwa ku je ku yi ku jira ku ga me zai faru kun wuce wannan irin wannan a cikin a wurare da dama kamar ana cewa ku je ku yi dan za ku ga abin da zai biyo baya dan haka wannan tahdidi ne wa wa'i hada tahdidun wa wa'i tsoratarwa ne da jan kunne tunda an gaya muku waɗannan abubuwa ba cancanta da bauta ba tunda an gaya muku Allah madaukakin sarki shi kadai ya cancanta da bauta amma ba ku ji ba to ku je ku ci gaba da yi ku ci gaba da yi inni amir ni ma zan yi aiki akan tafarkina, akan tsarina, akan ma'ana abin da zo da shi kowa ya zai ci gaba da bautar abin da yake kai tun da ba za ku bar abin da kuke kai wanda ba daidai ba sai ke fasau ta adamu da sannu za ku sani wanda yake nuna shi mai karantarwa da ilmantarwa babban abin da yake kai shi ne karantarwa shi ne ilmantarwa da kada ya damu da cewa an karba ko ba a karba ba zai damu ba a karba ba ne saboda kore damuwa irin ta tausaya wa mutane na cewa ga gaskiya sun kauce mata kuma da abin da zai same su amma in ba wannan bai ci gaba da da'awar shi kamar da Allah ya yawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma kamar da wannan aya nuna wa ci gaba da wa'azi kar ya daina kar wanda ya sa ya daina da wa'azi ko ya daina karantarwa ko ya daina ilmantarwa a ya ci gaba da yi amma waɗannan wanda suka ba da baya suka juya baya su yi karɓa to Allah ya ce fa sau fata alamun da sandu za ku sani ma'ana da sandu za ku san mummunan ƙarshe na wanda yake kan abin da kuke kai man ya ji wanda azaba za ta zo masa yankuzihi da azabar za ta kaskantar da shi a nan malamin suka ce ai a duniya ake nufi wanda azaba za ta zo masa a duniya kamar yadda Allah ya halakar da al'ummu da dama a nan duniya Allah ya azabtar da su da kuma yadda Allah ya azabtar da waɗannan kafirai waɗanda aka je yaƙi kuma aka kashe su a wani wajen sannan wa yaƙillu alaihi azabun muqim sannan azaba madawwamiya za ta tabbata a kan shi muqim shine da'i azaba da take dawwamammiya wanda za ta ci gaba da zuwa ba ran da za ta yake wannan kuma ana nufi a ranar tashin alkiyama idan wanda tsoratar da su akai cewa idan kun a akan abin da kuke yi to ku jirawo akwai lokacin da azaba za ta same ku a nan duniya da kuma azabar lahira wanda ita ta fi ta duniya tsanani ubangiji Allah ya kare mu sai Allah ya ce إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنزل لست عليهم بوكيل نعم إنا حقيقة أنزلنا عليك الكتاب من سوكر مثل القرآن للناس كمتاني بالحق لبسكيا فمن اهتدى دون يشريو فلنفسه تدفع فمن تشريك ومن ضل وند يفتي فإنما يدل عليها تيافتي ne a karan kanshi ma'ana kanshi zai cutar wa ma an ta alaihim bi wakil sai ya rasulullah ba wakili ne a kansu da za ka zira ido akan abin da suke yi a nan Allah yana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama magana yana ce masa inna hakika kamu an yi amfani da damir da jam'i don girmamawa hakika mu rabbul izza anzalna alayka fita mun saukar maka da littafi shine alqur'ani yana cikin sunayen a alkitab kamar yadda ya gabata ayoyi da dama to Allah ya ce mun saukar maka da wannan littafi wannan tabbatarwa ne da cewa alqur'ani daga wajen Allah yake ba manzon Allah bane yake kire shi Allah ne ya saukar da shi ta hanyar aiko mala'ika jibrilu yana karantawa annabi abinda Allah ya umarci shi da karanta masa abinda Allah ya faɗa masa abinda Allah ya masa wahayi zuwa gare shi sai mala'ika jibril ya zo ya karanta masa to Allah ya ce mun saukan maka da littafi lillahi ga mutane wannan alqur'ani an saukar da shi don ya zama amfani ga shiriya ga mutane gaba ɗaya an ba da aljanu kamar yadda ayoyin alkur'ani suka nuna kamar yadda hadisin da tsira ta manzon Allah ta nuna an saukar da alkur'ani gare mu mu mutane da aljanu domin more wanda ake aka dora wa taklifi yadda yake wajibi akan mu imani haka ne yake wajibi akan aljanu su imani yadda mu'minan musulmai suka yi imani za su shiga aljanna haka nan mu'minan aljanu za su shiga aljanna yadda mutane wanda ba su yi imani ba su ce za su shiga wuta haka nan kafiran aljanun su ma za su shiga wuta kamar yadda duk wanda ya karanta suratul jin zai ga wannan bayani dangi ke na cewa aljanu ma kallafai ne an dora musu wuta wa Allah to Allah ya so kanta wannan littafi ga mutane dan su karanta su shirya bil haqqi da gaskiya babu wasa a cikin shi babu kuma kira zuwa ga wata an sokar da shi ne don manufa mai girma shi ne bauta wa Allah madaukakin sarki da yin abin da Allah ya so da barin abin da Allah ya hana sai Allah ya ce wa man famalin da duk wanda ya shiryu cikin mutane ya karbi gaskiya ya kadaita Allah yayi abin da Allah yake so fa su yi kan shi yayi wa ma'ana wannan ba zai amfani Allah ba in yi sallah in yi azumi in yi hajji ka bi Allah to kanka za ka amfana domin Allah zai sakanta maka zai baka sakamako mai kyau kuma kai ne za ka amfani da wani ba abin da zai kare Allah ma'ana Allah ba zai karu da wani abin da samu ta masa ba kamar yadda idan a ka bijire wa Allah Allah ba zai rabu da komai ba kamar yadda ya tabbata cikin hadisi ingantacce ko mun karanta a cikin wannan sura Allah ya ta fa in takfuru in kun kafirce fa inna Allah ghaniyun ankum ba ruwan Allah da ku Allah ya wadata gabarin ku in kuma kuka yi musulunci ko karbi tauhidi kuka bauta wa Allah to wannan Allah ya rasu ya rabu da ku amma kuma ba wai dan wannan zai kara Allah da komai ba to anan ba Allah yana cewa faman tada fa li nafsihi duk wanda ya shirye to kan shi yiwa kan shi zai amfana wa man dalla duk wanda ya bace ya karkace ya bar gaskiya to fa inna ma yazillu alaiha ya dai masa ne zai dawo karan shi ai inna ma yarjihu wa ba zalika ala nafsihi makomar haka da hukumar hakan za ta koma ne zuwa karan kanshi da haka ya rage ga mutum ya zaɓar wa kanshi abin da zai fishe shi sai Allah ya ce wa ma anta alaihim bi wakil sai ya rasulullah ba wakili bane akan su ma'ana ba wanda aka ɗora maka cewa sai ka zara a akan su dole sai sun shirya ba innama anta nazir kai mai gargadi ne wallahu ala kulli shay'in wakil Allah ne mai kula da dukkan komai a wani gurin Allah ce fa innama alaykal bala isarwa ne gare ka ya rasulullah wa alaina alhisab mu kuma hisabi yana wajen mu da haka shi manzon Allah bai isarwa ne kuma ya isar ya kafin ya bar duniya sahabbai wanda suke tare da shi sun yi cewa ya isar da sakon Allah babu abin da manzon Allah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 rayuka hina mautiha yayin mutuwar waɗannan rayuka ne wallafi lam ta muslima na ne haka nan da kuma wanda bata mutu ba a cikin baccinta ita ma Allah yana karɓarta ma'ana yayin da mutum ya kwanta ya bacci to shi yana wajen Allah madaukakin sarki fa yumsiku allati qada alaiha al-maut sai Allah ya rike ran da ya hukunta mata yanke mata mutuwa wa yursilu al ya aiko da sauran waɗanda Allah bai kaddara masu mutuwa ba ila ajalin musamman zuwa wani lokaci abin ambato inda fi zalika hakika a cikin wannan da ayatin akwai ayoyi da qaumin yatafakkarun da mutanen da suke yin tunani ma'ana Allah madaukakin sarki yana daɗa bayanin ikonsa sai yake yi al'amura a ta rayukan bayi duk gaba suna wajen Allah madaukakin sarki Allah ne yake juya su yadda ya so da yadda ya ga dama sai Allah yake ba da labari lokacin da mutum zai kwanta ya yi barci Allah ne ya karɓar shi haka da lokacin da mutum ya mutu shi ma Allah ne ya karɓar shi Allah ya tawaffal anfusa hina mawtiha Allah ne yake karɓar rayuka lokacin mutuwarsu wanda ma'ana mutuwa ba bayyana tabbacin mutuwa ce karaba to Allah ne yake karɓar rayuka yayin babban mutuwa ta bari duniya a nan za mu ga an raba aikin zuwa ga Allah Allahu ya tawaffa al-anfusa a wani gurin kuma sai Allah ya raba aikin zuwa ga mala'ika kun ya tawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum mala'ikan mutuwa wanda aka wakilta shi gare ku shi ke karɓar ku a wani wurin kuma Allah ya nuna cewa ba, ba mala'ika ɗaya bane mala'iku biyu ne hatta idza Da ahadakum al-maut tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun Ko ga kenan muna da abubuwa guda uku wani gurin an raba kafarin zuwa ga Allah madaukakin sarki Allahu ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wani gurin an raba kafarin zuwa ga mala'ika mutuwa wani gurin kuma an raba kafarin zuwa ga mala'iku ba mala'ika ɗaya ba to duka malamai suka ce babu cin karo inda aka ce Allahu ya tawaffa da afkusa Allah ne yake karɓar rayuka yayin mutuwarsu an raba aikin zuwa ga Allah domin shi ne mai ba da umarni shi ne mai cewa a da haka mala'ika ya tabi ya karɓi ran ya cire ran mumini ya yi da umarnin Allah to umarnin da Allah ya ba da ya raba aikin zuwa gare domin hakikatan aikin na Allah ne kuma shi ya ba da umarni a ne, wanda ko a rayuwar mutum da kullum ana kiran wannan in ba ku a yi abu in ce a gina hanya ko a gina gida ko asibiti sai ya zo ya ce mun gina kaga ba za ka ce karya kake ba A yi wani ne lebura ko burkila wani ne yayi kayan da shi ya gina me yake nufi da mun gina mun ba da umarni an gina to bare Allah maka bikin sarki allazi lahu mulku samawati wal ard wanda ya mallaki sammai da kasai da haka anan Allah ya raba abin zuwa gare shi domin ana karɓar da da umarni shi da kaddarawa shi da ikon shi sannan an raba abin zuwa ga mala'ikan mutuwa domin ma'ana akwai mala'ikan da yake jagora a wannan bangare malakul mauti kamar da alqur'ani ya kira shi haka yake cewa azra'ilu wannan bai zuwa ingantaccen hadisi ba bai zo kuma a alqur'ani ba da inda alqur'ani ya magana mala'ikan da ke karɓar rai ya kira shi da malakul mauti da aka sunan shi ke kenan bai da malamai suke faɗa ko kuma haka za mu kirawo shi menene hakikanin sunan shi wannan ba ambata mana ba azra'ilu bai zo a cikin nafsi ba ya zo ne a cikin isra'iliyat maganganu na bani isra'ila amma ba wani nafsi sahihi da ya kira mala'ika mutuwa da azra'ilu to dan haka azra'ilu ko kuma mu ce malakul maut kamar da alqur'ani ya kira shi Har za raba aikin zuwa gare shi domin shi ne jagora waɗancan bala'iku da Allah ya ce su ma suna karɓar rai suna rako shi ne kamar da hadisin bara ibn azib ya nuna idan mutum ya zo mutuwa mala'iku za su sauko da alkafari da alkafari idan mutum na kwarai ne da alkafari mai kanci yana kanci za su tsaya kusa da mala'ikan daidai kanshi kusa da mai mutuwar daidai kanshi shi yana ganin su to daga nan ne kuma za a yi walai magana tana tahowa har zai zo inda za ka karɓi wannan rai sanya cikin wannan littafin ne sama da wannan rai shi sa manzo Allah ce idan mutum ya mutu idan mutum rai ya fita sai ido ya gani ya fi shi shi ne za ka gani mutum ya kafi to sai a rufe masa domin ya bi ran ne ma'ana da kallo nan ya tafi sama sai mala'ikun tafi da wannan ran sama yana kai shi haka za su je da shi in wa Allah ne mumini har yanzu inda za a ce a rubuta cikin ilmiye cikin bayan Allah madaukaka ba su daraja sannan sai a dawo masa daren shi kuma a yi masa fitina ta kabari idan ko ba mutum kware ne ko da sun tashi sama da shi da kabarin ma da za zo da shi yana wari yana tsori in sun kuma karɓar sun yi sama da shi to daga yaje can kuma za a dawo da rafasa a ce a dawo da shi a rubuta shi can cikin mutane makaranta da aka raba zai samu gurbi a sama ba domin bai rai ne wanda yake bai da kima bai da daraja wajen Allah madaukakin sarki to ka nan duka ba cin karo wadancan ko suna taimaka da haka kuma an ce suna karɓar rai babu cin karo to Allahu ya tawaffa al-anfusa Allah ne yake karɓar rayuka ina mauti ha yayin mutuwar waɗannan rayuka duk wanda ne ya mutu to kwanan shi ne ya gari kuma Allah ya karɓi rayuwar shi wallahi lam tamut fi manami haka nan ma wanda bata mutu ba a cikin baccinta. yayin da mutum ya rai rai yana bari jikin shi sai dai ba bari bane na gaba daya akwai nau'in wani abu da yake tare da shi ke sa an yi ƙara su yi tashi in an taba shi su yi tashi in an ma'ana yi masa magana wani sai ya amsa domin mai ran ya fita gaba ɗaya ya bar shi ba da amma dai ran ya bar jikin shi sai dai ba gaba ɗaya bar jikin ba shi ya sa shi barci mutuwa ce karama shi kuma mutuwa ita ce mutuwa babba a nan Allah ya ambaci ni kabe Allah ya tawaffa da amfusa hina mautiha babban mutuwa wallafi lam tamut fi manamiha mutuwa haka Allah ya ambaci wannan sai mutuwa guda biyu a inda yake cewa wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl wa ya'lamu ma jarahtum bihi bin nahari thumma yab'athukum fihi liyuqda ajalan musamma thumma ilayhi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم la يفرطون a wannan ayar ayoyi ma Allah ya ambaci mutuwa guda biyu ta barci da kuma babban mutuwa ta hakika ya ce wa huwa allazi yatawaffakum bil layl Allah ne yake karɓar ku da daddare barci kenan wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar ya san abin da kuka aikata da yi kafin ku kwanta bacci Allah ya san me kuka aikata thumma yab'athukum fihi sannan Allah ya tashe ku idan yini yayi gari ya waye liyuqda ajalun musamma dan ya hukunta ya yanke wani ajali a bai ambato sai ce sun mai ilaihi hukum sannan ga Allah ne makoma ku take sun mai yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sai ba ku labarin abin da kuke aikatawa in kun koma zuwa gare shi wa huwa al-qadiru fawqa ibadi Allah shine mai rinjayi shine mai karfi sama da bayan shi sannan sai ce wa yusiru alaikum hafaza yana aiko muku da masu kariya mala'iku da suke kare ku sai ce hatta idza jaa ahadakum al-maut ga babban mutuwa da kuma nan Allah ya ambata can Allah ya tawaffakum wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli shine bacci nan kuma sai aka magana babban mutuwa ne dan haka duka waɗannan mutuwa guda biyu an ambace su kamar da aka ambata a wannan aya wasu malaman tafsiri suna cewa idan mutum ya kwanta bacci rayukan bayi suka tashi bayan suke bacci za su je canza a duk da sauran rayuka idan suka haɗu wasu ma suka ce ya ta'arafu da za su yi sanayya da juna to idan lokacin tashi ya yi wanda Allah ya kaddara wa bai mutu ba mutuwa ba ta zo ba ajalin shi ne kare ba sai rage dawo idan ya dawo sai mutum ya tashi wanda kuma a kaddara wa lokacin shi ya yi shi ke nan ba zai dawo ba duk da ya kwanta ba shi sai aka bai dawo ba shi ne abin da ayat take nuna suka ce fa yumsiku allati qada alaiha al-maut sai Allah ya rike ran da ya hukunta wa mutuwa ita wannan ran ba za ta dawo ba wa yursilu ukhra sannan ya saki ɗaya ran ila ajalin musamman zuwa ga wani lokaci abin ambato sai wannan ran ta dawo shi yasa ya inganta a cikin hadisi wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abu Hurairah ta Allah ya kara masa yarda manzo Allah shi idza rawa ahadukum ila firashihi inda yanku ya tafi zuwa shimfikarsa ya je zai kwanta falyanfunhu bi dakhilati izari ya sanya cikin mayakinsa cikin zalici da yake daurawa wancan lokaci suna daura izar ko ya za ce wannan mutum da yake amfani da shi ko da shi ko mayakin ka da yake lulluɓa da shi to mutum ya sanya wannan abin ya karkade shi fida za na ce karkade fa inna la yadri ma qadama ko alai dan bai san me ya mai ba shi bane ita shi wannan wani ladabi ne da shari'a ta bayar in ka je za a kwanta a shimfiɗa da daddare kada kuma ka ji ka kwanta ka karka ta ka sanya mayafinka ko wandonka ko rigar ka karkaɗe shimfiɗa da musamman a wancan lokacin ba kowa yake da fitila da rafi ba har yanzu kuma akwai guraren da suke ba ta wadata ba so ba za ka iya ganin da yi a kan gadon ba me yi a kan shimfiɗa da haka yana cikin abin da musulmin ke zo da shi na kariya don kada mutum ya tashi wani kwaro ya zo ya kwanta shi kuma yana zuwa ya kwanta kwaron da cutar da shi to sai shari'a ce ka karkaɗe shi fita to har yanzu kuma kai da kake da fitilar da komai in ka zo nan sai ka gyara in ko da ma uwar gida ta gyara ko amarya ta gyara ka ga shi kenan an yi baka kenan da ka zo sai ka ɗora ka ci gaba da kwanciyarka to wannan kenan manzo Allah ya ce kai wannan dan baka san da biyo baya ba sai ce sun maliyakul sannan sai mutum ya addu'ar bacci sai ce bismika rabbi wa zahru jambi Allah da sunanka na sanya gefe na na shimfi da gefe na na kwanta a wadika uku da sunanka ya Allah zan daga zan daga wannan ke sannawa in amsakta nafsi in Allah ka karɓi raina a wannan kwanciyar farhabha ila ka raina ma'ana in na mutu to Allah ka ji kaina wa in arsaltaha in ku ka saki wannan ran فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين الله كتيا يلغ تعدد كتيا باين كان قد تكتو وانا السنة شيء لك أتو إلا أتيا لك تيا بجي kaga a cikin addu'a manzo Allah ya cewa a bacci rai yana zuwa gurin Allah kamar yadda Allah ya faɗa Allah ya tawaffal anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha da wanda bai mutu ba bacci yake da wanda ya mutu da shi Allah ne ya karɓar rayuka to ko ga anan hadisi yace in ka karɓi raina tarihi to ka ji kaina in kuma ka saki ran ya dawo ya Allah to ka kiyaye ina abinda kake kiyaye bayan ka haihu. to wannan hadisi yana da karfafa abin da wannan aya ta nuna da cewa duk wanda ya kwanta bacci to ya yi mutu ne mutuwa maraba idan Allah ya ga dama sai ya dawo da shi ya tashi in Allah bai ga dama shi kenan kuma sai ya wuce ba ba ba zai tashi ba to da haka Allah ne yake karɓar ranku a yayin da kuke bacci da yayin ba da mutuwa ta zo inda fi zalika a cikin wannan la ayatin akwai ayoyi da qaumi yatafakkarun ga mutanen da suke tintin ma'ana wannan duk wanda yake da hankali sai ya gane cewa ashe duk inda bawa zai zai dawo yana hannun Allah madaukakin sarki shi yadda ka je ka da za ka zo kwanta ka zai koma zuwa ga Allah sannan Allah ya ga dama ya dawo ranka ya ga dama zai yi shi ya sa mumini in ya farka daga bacci addu'a farkawa mutum zai ce alhamdulillah illazi ahyani ba'da ma amata hmm. na gode wa Allah da ya raya ni bayan ya kashe ma'ana shi wani hadisi yana karɓar cewa bacci nau'i ne na mutuwa sai ne karamin mutuwa don lokacin da mutum yake bacci baya ji baya ji amma kamar da muka faɗa shi da ba mutuwa ce ta gaba ɗaya ba in an taɓa shi zai dawowa ya ji ko an yi tsara ko wani abu cin haka to wannan rashin jin da rashin ganin nau'i ne na bacci kuma a cikin wannan akwai aya kamar da Allah ya faɗa da yake gwada cewa Allah bai yi ko ne ya ba ya bayan sun idan har za ku kwanta bacci a baccin kai mafarki mai daɗi ka ji daɗi kai mafarki mara daɗi ka ji ba daɗi sannan a baccin kai awanni kana yi kuma Allah ya tashe ka to lallai ne wannan akwai jilala akwai nuna cewa Allah na da iko kuma ya tashi ya tashi bayi bayi mutu domin tashi wannan mutuwa kuma Allah ya tashe ka tunda ya kwanta ka tafi amma kuma sai Allah ya tashe ka lokacin da ya ga dama saboda mai saboda kila ko na ajali abin ambato da Allah ya sanya sai bawa ya kai shi sannan zai ma'ana mutum, to da haka sai a damar sa da ran shi wannan aya ta zo a wannan zikiri dan da tabbatar wa waɗancan da suka ƙi bin Allah suka ƙi amsa kiran manzon Allah cewa ku sani ba Allah ne yake tasarrufi da dukkan abin da yake wannan rayuwa hatta baccin ku da kuke yi to daga Allah ne tashin ku daga Allah da haka komai naku yana wajen Allah wajen sarki a lokacin da waɗancan abin da muke bautawa ba sa yi komai daga wannan ba su suke karɓar rayuwa kuma in kun kwanta ba su suke dawo da rayukan ba ba su suka halice kuma, to ta yaya za ku bar bauta Allah ku kuna bautawa wanda yake abin da yake wani Allah ba ta bikin sarki da haka nan jan hankalin su ake da tunatar da su cewa su koma su bautawa Allah shi kadai domin shi ne mai iko akan dukkan komai sai Allah ya ce. Am min لله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون na Allah ce a mai takazu min donin da shifa'a ko kuma sun riki wasu ababen ceto ne koma bayan Allah kul ka gaya musu a wadau kanu la yamliku da shay'an ko da waɗannan ababen da suka rika ba sa mallaka komai wala yaqilun ba sa ma hankanta ka gaya musu lillahi shafa'atu jami'a ceto duka na Allah ne madaukakin sarki lahu mulku samawat shi yake da mulkin sammai wal ard da saka thumma ilayhi turja'un sannan gare shi za ku koma ma'ana anan ana ci gaba da biya waɗannan masu bauta wani Allah cewa kirliki wasu masu ceto ne a wajen Allah kuma wannan shine abin da suka rasa din kamar yadda muka karanta a farkon wannan sura da ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa ba ma bauta mu sai face dan su kusantar da mu zuwa ga Allah kusantarwa suna ce haula shifa'una inda Allah wadda dalilin za su ce mu a wajen Allah da aka sun rikotu ababen bauta kuma bayan Allah da sunan maceta wanda za su ce su a gurin Allah sun manta da cewa cutar na Allah sun manta da cewa sai Allah ya bani inda izini za sun manta da cewa waɗannan ababen da suke bauta wa ba za su iya ceton su gurin Allah ba sai Allah ya kaddara sannan bayan su ceto da haka shi ko Allah yake shi yasa Allah ce kul ka ce awalan kanu la na shay'a ko da wadannan ababen bauta ba sa mallaka komai wala ya ya'qiluna ba sa kanta ma'ana za ku ci gaba da rukun su kuna bauta musu ba wani dalili ba wata hujja kuna bauta wanda bai mallaki dukkan komai ba bal wa laysa lahu aqlun wannan ababen bauta ne laysa laha aqlun ba su da hankali ta aqlu bi hada za su gane abubuwa tunda a wancan lokaci suna wa gumaka ne gumaka na akwai wanda suka yi da kasa. an gina shi da tafo akwai gunkin da aka yi aka sassaƙa shi da abin sassaƙawa na bishiya akwai ma gunkin daga abin da suke yi suke yi shi kamar yadda ɗaya daga cikin ah, magabata yake ambata cikin sa'abai shi suna yin gunki suna suna yi dabino su dabino su abin bauta kuma mutum ya je wa kuma shi ya ka kaga duka waɗannan abubuwa ne da ba su da hankali ba su da hankali sannan ba sa ji ba su da shi da suke ji da shi ba sa gani jama'a da ne daskararrun abubuwa ne aswa a halin mina haiwa da bi kasi mu halin su yanayin da waɗannan daskararrun abubuwa suke ciki ya fi da dabbobi muni tunda yanzu ita dabba in ka ɗaga hannu kada ke ta sai ta gudu ta bar gurin ma'ana tana da hankali irin naka tana motsi tana tafiya tana ke wuce wani sa'in abin da zai cutar da ita in ya kama ta ko ya taɓa ta ko ta gan shi akwai dabba da shi ta ga abin da zai cutar da ita ta san shi da haka da ta san shi za ta gudu amma da na da kuke bauta duka duwatsu ne da bishiyoyi da haka ba sa ji ba sa gani Ya yi muni yayi muni matuƙa shi yasa Allah ya ce a walau kanu la yamliku da shay'an wala yaqilu ba ta ba ta ba ta kalta ku sai Allah ce kul ka fada billahi shafa'atu jami'a dukkan ceto na Allah wannan aya tana tabbatar da ceto amma kuma tana faɗin ceton mallakin Allah ba wanda yake da ceto sai Allah amma kamar yadda muka yi bayani a idar ahlus sunna wal jama'a akwai ceto hadisi da dama sun tabbatar da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama zai yi ceto tun daga babban ceton da zai yi na halitta gaba ɗaya lokacin da alkiyama ta tashi Allah bai fushi wanda bai taɓa yin irin shi ba za a bar mutane cikin yanayi da tsoro da firgici don haka nan mutane za su haɗu ceto wa za mu tunkara yi mana ceto a wajen Allah a yi hisani a je gurin annabi adam ya ba da kudiri ya nuna ba zai iya ba je gurin annabi nuh annabi ibrahim annabi musa annabi isa waɗannan su ne ulul azumi min ar-rusul su ne manyan manyan manzanni da annabawa duka kowa wata faɗi shi ga abin da yana tsoro kowa ya faɗa sai a ce to a je gurin manzon Allah sallallahu alaihi sallam ana zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da muke so ka kace ubangiji ya yi misali wannan kamar da muka faɗa kowa a nan har wanda ba musulmai ba har kafirai suna cikin wannan yanayi suna neman a yi musu wannan cuta sai maza Allah ya ce ana da ha ana da ha na wani wannan dama matsayi na ne mukami na ne sai ya ce maza Allah ya ce sai ya faɗi gaban al'arshi sai ya sujjada ga Allah sai ya yabi Allah da wasu kalmomi ya ce shi ma a lokacin Allah zai kimsa masa waɗannan kalmomi sai a ce daga kanka roki a baka nemi ceton a baka ceton sai manzo Allah ya wa al'umma ceto sai ayi nisan. Don an yi misali kamar da muka ambata wannan shine maqal maqamul mahmud wanda Allah ya faɗa wa min al-layli na bihi nafilatan laka asa an yi sa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wasu malamai sun ce banda shi yana cikin al-maqamul mahmud shiga aljanna da manzo Allah zai yi ceto tunda har annabawa suka zo ba wanda zai shiga sai manzo Allah ya rubuta shi zai buga kofa a bude shi zai ba da shiga sannan kowa ya shiga suka ce wannan malami ne na al-maqamul mahmud kamar yadda su malamai suka faɗa banda wannan akwai ceto na daga daraja wanda suke aljanna a ƙara mutum matsayi a ɗauka gashi banda wannan akwai ceto na waɗanda suke musulmai ne masu sabo sun yi sabo su ma a cikin shi wannan annabawa za su manzan Allah zai yi mu'minai ma za su sai dai duka wannan ceton da wannan annabawa za su yi da wannan mu'minai za su yi duka yana kasancewa ne da umarnin Allah sai Allah ya ba da umarni sai ya yarda da wanda za shi ta kamar yadda ayoyi yawa na Alƙur'ani suka nuna da haka kada mutum ya sake ya ce wai wani bincike ba ka da tabbacin wannan yana cikin da za a ba da mutum ce ta ba ka da wannan tabbacin sannan an ba shi dama kana cikin wanda za a yi ce ta ba ka da wannan tabbacin babban abin da za ka yi shi ne ka yi aiki sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa mana wasu ayyuka da an mutum yi zai samu cutar manzon Allah sallah da sallama. daga cikin manzon Allah ya ce duk wanda ya bi mai kiran sallah ya faɗa abin da yake faɗa da aka gama manzon Allah ya ce yi mun salati sannan ya roƙan mun wasila ya ce to haddace da ku shafa'a shi tona ya tabbata gare shi kaga in kana so da kenan ka yi ka ana kiran sallah ka bi mai kiran sallah da abin da ya faɗa ka faɗa in ya zo karshe kai salati ga manzo Allah salati ibrahimiyya in ya gama ka gama sai ka nemo manzo Allah Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma azwa kace to in ka gama manzo Allah shi fito na ya tabbata gare ka a hadisin Abu Hurairah wanda Imam Bukhari da Muslim suka fitar yace ya Rasulullah man as'adu nas bi shafa'atika yawm al-qiyamah waye zai fi kowa samun arzikin ce karkara da tashin kiyama sai manzo Allah ya ce man qala la ilaha illallah mukhlisan biha qalbi wanda ya faɗi kalmar shahada yana mai tsarkin diniya ga Allah ma'ana yi da ikhlas ba da Allah da wani ma'ana mai tauhiri to wannan ba zai samu ceto na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka ceto na Allah ne gaba daya Allah yana ba wanda ya ga dama to wannan na ba ta kuke bautawa waye ya ga ya ku cewa Allah zai ba su ceto wannan da kuke bautawa balantana kuma abuwa ne da suke ba ba su cikin jerin abin da za su ceto domin ba annabawa da bayan Allah salihai su kuma waɗanda wanda yake bauta ko maka da haka da wannan aya za mu gane akwai ceto akwai ayoyi kuma da suka kore ceton kamar ba ta fa'u shafa'atu shafi'ina kamar yadda Allah yake cewa ranar da za a zo ya yi wallafi amanu an fi komin mara zakana min kabli an yi ake yau la bai fihi wa la kullatun wa la shafa'a kulkabiru na muku zalimu Allah ya ku ciyar daga abin da muka azurta ku tun gabanin wata rana ta zo da ba su da sayarwa ba abokantaka ba ceto kuma kamar wani ayar da babu ceto da kuma wanda ku wanda ku yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha adlun wa la yuqbalu minha shafa'atu wannan aya ita ma tana da cewa kamar ba wani ceto da za karba to su kuma wannan suna kore irin wannan ceto ne da mushrike suke rayawa cewa waɗannan allolin za su cece su irin wanda Allah yake korewa hmm. inda kuma aka tabbatar da ceto to shine kuma wanda hadisi suka tabbatar kuma aya alqur'ani ke nuni zuwa gare shi da haka akwai ceto aqidar khawarijawa da aqidar mu'tazilawa da aqidar istazina in qala ka to suke kore ceto suke babu ceto amma da za su bi ayoyin alƙur'ani nan za su ga ayoyin da suke kama hujja da su suna kore wani nau'i ne na shi ne irin wanda mushrikin suke rayawa kuma shi ne wanda a yau wasu su ma suke rayawa mutum kullum sai ya zama yana abin da ya ga dama kullum ya buɗe baki sai ce ai su shi ya ce su shi ya ce su wannan ma fata ne wannan ma fata ne ba sa dogara da wani mutum ka ce zai cece ka ko da mun kaddara mutum ne na kwarai ka inda da ko da za a dogara zai ceto to da sahabban manzo Allah sai su zaman sai manzo Allah ya san mana manzo Allah ya ce wa Fatima yar sai ce ya Fatima bin ya Fatima bint Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce yake Fatima yar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ki roke ni abin da kike so zan baki fa inni la ughni anki min Allah shay'a Ba an je lahira in biki wani abu to ba zan ki komai a wajen Allah ma'ana yana tsora ta kan yin aiki ka yi aiki ka yi imani shi kan fitar da samun fitar sai da imani to inda da wani wanda zai dogara da wani ya yin aiki to da sahabbai da iyalan gidan annabi sallallahu alaihi zama da sai su dogara su zama su yayi suna da manzan Allah ya san su. amma aiki suka yi tukuru dan sun san cewa abinda ake so ka bi Allah ka imani to sannan in kai kuma sai Allah ya taimake ka sai Allah ya karba sai Allah ya bada cikin amma mutane ne mutum ya da zama yana cewa ai ku zai yi kaza zai kaza duk wannan da kuke ambata ba ku da tabbaci ba ku da tabbacin sa a wurin Allah su ma ne ma suke a wurin Allah ranar tashin alkiyama ta fi karfin wani mutum ya zo wai saboda shi wani ne ko ana mai da awon wani daka ya ce zai abin da ya ga dama a ciki ranar tashin alkiyama ta fi karfin wannan ranar tashin alkiyama ta fi karfin wannan domin abu ne mai girma a wajen Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce kullillahi shafa'atu jami'a duka ceto na Allah ne gaba daya lahu mulku samawat Allah ne yake da mulkin sammai wal ardi da fasai duka mulki ne na Allah madaukakin sarki shi yake mallakar wannan babu wani wanda yake mallaka sai Allah madaukakin sarki summa ilayhi turja'un sannan gare shi za ku koma ma'ana idan kun mutu zuwa ga Allah madaukakin sarki za ku koma sai ya yi muku hukuncin da ya so da adalci ya saka wa kowa gurgudan abin da ya aikata don haka kada wani ya dogara da wani ya yin aiki ya ce zai samu ceto a'a ka tsaya kai aiki kai imani to in kai aiki kai imani in ka je lahira inda bukatar cikin sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya a daga darajarka a ɗaga girman ka ka samu ma'ana ceto madaukaki amma idan mutum bai aiki ba to ba zai dogara ga wani Allah ba dan ba yadda za a yi yanku kuta sai يا yi الله da Allah maɗaukakin sarki yake so sai Allah وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون Allah yake hakaito mana hali da halaye na irin waɗannan mushrikai waɗanda suke dogara da waɗancan ababen bauta sun yi bauta wa Allah Allah ya ce mana wa idza zukira Allahu wahdahu in an ambaci Allah shi kadai isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah sai zukatan waɗanda ba su imani da lahira ba sai su takura sai su takure wa idza zukira alladhina min duni in an ambaci waɗanda suke koma bayan Allah ma'ana mushrikai ababan bautar su idza hum yastabshirun sai ka ga su suna walwala suna jin daɗi ma'ana Allah yana gaya mana ɗabi'ar waɗannan ta yadda kiyayyarsu da gabar su da tauhidi da kai ba sa so a ambaci Allah shi kadai duk lokacin da aka ambaci Allah shi kadai aka ce la ilaha illallah babu abin bautawa da cancanta sai Allah aka ce a bauta wa Allah shi kaɗai a watsar da duk wani abin da ba Allah ba dukkan wani haƙƙi na Allah a baiwa Allah kaɗai kada ɗau haƙƙin Allah a baiwa wani bawa kowaye shi ko mai girman shi haƙƙoƙin Allah na Allah ne kuma shi kaɗai ya cancanta da bauta duk wani wanda ba Allah ba bai cancanta a bauta masa ba ba a yi masa sallah ba a yi masa ruku'u ba a yi masa sujjada ba a roƙon shi cikin ayyukan da Allah ne kaɗai yake yi ba a dogara da shi ana dogara ne ga Allah ba a fata gare shi ana fata ba a fata wajen shi ana fata ne wajen Allah wato rahmar Allah kaɗai ake yi tsoro irin wanda ake ji na Allah ba a yi wa wani sai Allah maɗaukakin sarki kaɗai to idan an faɗi wannan ga waɗannan masu shirka sai ishma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah sai zukatan su su takuru sai su shiga damuwa ba sa so in qabada shi ne ishma sai zukatan ma'ana su rike su takure imam ya yace na farat sai su ma'ana gudu su gujewa abin imam qatada ka farat sai su kafirce ma'ana duk sai su samu kansu cikin damuwa su samu kansu cikin kiyayya da gaba wani ma kaga ya bar gurin dan me saboda me saboda an ce Allah kaɗai za a bautawa sai ya samu damuwa wannan kuma in kana son ka ga wannan aikace ka duba masu da'awar hakika masu cewa kowa Allah ne idan kaga suna walwala suna jin daɗi to suna ambatan waɗannan ababen da suke rayar cewa Allah amma da ka ce tauhidi kaɗai ta Allah kaɗai sai ku rigima da ku dama ba su da abokan rigima irin wanda zai ce Allah ɗaya ne amma wanda zai ce alloli da yawa ne waɗannan sai su ji daɗi suna jin daɗi shi sa za ga idan suna tafiya ba sa jin walwala da karfashi sai in suna tare da hotuna da ambatan waɗannan ababen da suke rai cewa su ne allolin idan bacci za su yi kaje gurin kwanciyarsu ko ina an liƙe shi da waɗannan ababen da suke rai cewa su ne allolin idan azaban hawansu ne duk an liƙe ko ina saboda wannan ne suke samun walwala da jin daɗi idan ba haka ba sa jin daɗi idan ka zo in kai ma'aboki tauhidi ne ba za a yi haba-haba da kai ba amma da zarar wani irin su shi kenan za a yi haba-haba da shi to wannan illar shirka kenan da yadda sai karfi cikin zukatansu har an waye gari ba sa so a ambaci Allah shi kaɗai. in an ambaci Allah to sun shiga takuruwa sun shiga damuwa hum ikanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbiruna da an ce musu babu abin bauta da cancanta da gaskiya sai Allah ku faɗi wannan kalma yastakbiruna sai su girman kai sai ta za ka ce abin bauta guda ɗaya ne ta yaya kaza to da haka suna ganin waɗannan ababen da suke ambato ababe ne waɗanda su ne za a haɗu a bautawa tare da Allah ko kuma su ake bautawa to ne ana Allah ki gama mana wannan ɗabi'ar tasu sai suka san su ga damuwa wa idza kiran allazina min duni amma an ambaci waɗanda suke koma bayan Allah aka ambaci shehunan ko allolin ko ababen da suke bautawa to a lokacin sai ga idza hum bishiruna sai ka ga suna walwala suna jin daɗi to wannan kuma haka yake ga duk wanda ya kauce ta tafarkin gaskiya in ana karanta alkur'ani baya jin daɗi ba ma zai je inda ake karantarwa ba ba zai taurara ba amma da zarar ana wani abu wanda yake na sabon Allah shi ma sai yana walwala idan musulmi ne wanda yana mai da sabon Allah yake to a zuciyarsa kai yadda baya jin daɗi sai in yana cikin abin da ba daidai ba sai yana cikin abin ana cikin abin da yake sabon Allah amma idan abin da yake na alkhairi da shi ba za ka shi a wurin shi ba to wannan kuskure ne musulmi ya zama ba za ga cikin mutanen kwarai ba sai dai da'ima yana cikin cikin mutane masu sabo idan mutanen kwarai na nan to shi kuma zai koma gefe to wannan tabewa ne kuma wannan ɗabi'a ce ta kafirai su ma ba sa shiga cikin ma'abota tauhidi suna zama ne da waɗanda suke masu bauta wani Allah maɗaukakin sarki shi sa kullum ka mai da lamarin ka zuwa ga Allah ka kaɗe ta Allah ga bauta ka tuna girman Allah ka san Allah da sunayen shi da fibobin shi wannan zai ƙara maka zai ƙara maka ganin girman Allah maɗaukakin sarki da sanin ikon Allah da sanin ma'ana yadda Allah yake da iko akan komai kuma da wannan gwargwadon yadda yake da tauhidi a ranka gwargwadon yadda zaka ki shirka zaka ki masu yin shirka idan ana shirka kuma zaka samu damuwa zaka dinga jin damuwa yanzu haka akwai waɗanda suke cewa wai me yasa zai zama kullum ana wa'azi ana wa'azi me yasa kullum za a ce kaza ba kyau kaza ka kyala mutane su rayuwar da yadda suke so wannan ma alama bacewa ne domin mai imani yana damuwa an saba wa Allah mai imani yana damuwa in yaga ana shirka zai ji damuwa idan yaga mutane na yin shirka suna yin abin da ba daidai ba na farko tausaya waɗannan al'umma ne na biyu kuma girman wannan sako da girman zunubin domin haɗa Allah da wani abu ne da yake babba shirka zunubi ne mai girma inda shirka la zulmun azim kamar yadda Allah shi shirka zalunci ne mai girma kuma innahu man shirki billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimin min ansar to Allah yana ga mana wannan ɗabi'ar waɗannan kafirai kenan waɗanda suka riki wasu ababen bauta koma bayan Allah madaukakin sarki a gefe guda shi kuma mumini aka sun shi shi kuma mumini an ambaci Allah sai ji daɗi an karanta alkur'ani sai ya samu nutsuwa sai ya samu kwanciyar hankali sai ya ji yana jin walwala da nishadi idan ana karanta alkur'ani idan kuma an je ana yin wani abin da Allah ya hana sai ya samu takuruwa sai ya samu damuwa sai ji baya san irin wannan abu to wannan shine alama ta mumini wanda ya yi imani da Allah madaukakin sarki da haka anan akwai tunatarwa da kuma jan hankali zuwa ga tauhidi da kuma nuna munin shirka da kuma yadda ɗabi'a take ta mashirikai idan an ambaci Allah yadda suke damuwa shi ya yasa hatta shaidanu na aljanu da kuka ga ana yin rukuya da alkur'ani duk a wannan babi in an karanta alkur'anin damuwa suke shiga da wanne suna cikin abin da yake na sabawa Allah galibi ba duka ba galibi yawanci waɗanda suke takura wa bayi su cutar da bayi galibi za ka tarba musulmai ba ne sai kuma wanda ba mutanen kwarai daga cikin su ba da haka idan ana karanta alkur'ani din duka sai samu damuwa kamar yadda mutumin da ba na kwarai ba idan ana karanta alkur'ani sai ji baya jin nishadi yana jin damuwa wani ma sai ga yana izbiri da wannan karatun da ake to haka kuma waɗancan shaidanu waɗanda ba na kwarai ba ko da musulmai ne ana karanta alkur'ani sai samu damuwa amma shi mumini ana karanta alkur'ani nutsuwa yake samu ya daɗa kusantar Allah maɗaukacin sarki sai Allah ce

alim al masanin abin da ke koye wa shahada da abin da ke fili anta tahkumu baina ibadika kai ne kana yin hukunci tsakanin bayinka fi ma kanu fihi yaftalifun cikin abin da ma'ana suke yin sabani a cikin shi bayan Allah madaukakin sarki ya ambata mana halin mushrikai yadda in an kira Allah shi kadai suna samun damuwa in an ce a wa Allah shi kadai suna samun damuwa suna takuruwa sai kuma Allah ya ambata mana abinda mumini ya kamata yi shine yi addu'a ya roƙi Allah shi kadai ya roƙi Allah ya shiryar da shi domin Allah ne mai shiryar da bayan shi zuwa ga abin da suka yi sabani Allah ce kulillahumma kace ya Allah kul kace Allahumma ya Allah shine ma'ana Allahumma fatir as-samawati wanda ya tafi halittar sammai wal ardi da kasa wannan yabo ne mutum yake wa Allah kirari ne mutum yake wa Allah sannan alimal ghaibi masanin abin da ke koye. Allah ya san dukkan abin da yake koye sannan wani shahada da abin da yake fili mana babu wani abin da ya buya ga Allah madaukakin sarki an ta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yaftalifun ya Allah kai ne kake hukunci tsakanin bayinka cikin abin da suke yin sabani mana a nan duniya Allah madaukakin sarki kai ne mai hukunta abin da ka so ka shiryar da wanda ka so ka batar da wanda ka so sannan a ranar tashi alkiyama kuma Allah nan ma za ka tantance ka fidda muminai ka yi saka musu da kyakkyawan sakamako waɗanda suka yi shirka suka yi kafirci kuma Allah ka saka musu ma da abin da ya tantance su da haka anan wannan shiryarwa ne zuwa ga abin da bawa zai faɗa don neman shirya a wajen Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya inganta cikin sahihu muslim hadisin na na Aisha Allah ya tsara masa yarda ɗaya daga cikin tabi'ai Abu Salama ibn Abdurrahman yace na tambayi na na Aisha da wani abu manzo Allah yake bude sallar dare idan ya tashi bi ayi shay'in kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaftatihu salatahu idza qama min al-layl ya tashi sallar dare wata addu'a yake buɗe sallar ita sai ta ce manzo Allah idan ya tashi zai yi sallar dare yana cewa Allahumma rabb Jibril ya ubangiji wanda yake shine ubangijin Ibrahim Jibril mala'ika Jibril wa Mika'il da mala'ika Mika'il wa Israfil da mala'ika Israfil fatirar samawati wal ard makakin sammai halittar sammai da kasai alimar ghaibi wa shahada masanin abin da ke boye da abin da yake fili an ta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun kai ne kake hukunci ya Allah tsakanin bayinka cikin abin da suke yin sabani اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك Allah ka kiryar da ni lima tulifa fihi da sabani a cikin min alhaqi na gaskiya bi idnika da izininka wana kana roƙon Allah duk abin da sabani akai to Allah ka ɗora ni kan abinda da yake na gaskiya innaka tahdi man tasha'u ila kana shiryar da wanda ka so bisa tafarki zuwa ga tabarki madaidaici wannan addu'ar za mu ga cewa ta haɗo da wannan aya ɗin da muka karanta to za Allah yana yin wannan addu'a idan ya tashi yin sallar dare da ita yake budewa idan ya yi ta sannan sai ya fara karatun fatiha daga nan ma'ana ya karanta abin da yake na na sannan ya ruku'u haka nan banda wannan akwai hadisin Abdullahi dan Mas'ud shi ma yake manzo Allah yana cewa wanda duk yace Allahumma fatir samawati wal ard alim al-ghaibi wash-shahada inni ahadu ilayka fi hadhihi ad-dunya ya Allah ina yin alkawari zuwa gare ka a cikin wannan rayuwa ta duniya anni ashhadu an la ilaha illallah ni na shaida babu abin bautawa da cancanta da gaskiya illa anta sai kai babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai kai wahdaka kai kadai la sharika lak ba ka da abokin tarayya sannan wa anna muhammadan abduka wa rasuluka na shaida annabi muhammad bawanka ne manzon ka ne fa innaka in takilni ila nafsi ya Allah in ka banni zuwa ga kaina tuqarribuni min ash-sharri to zan ta zuwa ga sharri mana Allah in ka banni da lamari na ni karan kaina ba tare da taimako daga wajen ka ba ya Allah to zan fada cikin sharri sannan wa tubaiduni min al-khairi zan kuma zama na yi nisa ga alkhairi wa inni la atiku illa bi rahmatik ya Allah banda yarda da amincewa da wani abu sai face da rahmarka ya Allah da ka faja alli inda ka ahdan ya Allah ka sanya mun ka bani alkawari na jajircewa kan kalma ta addinin musulunci ta tauhidi da zan mutu da ita in je in same ka akan ta zuwa ranar tashin alkiyama innaka la tukhliful mi'ad ba ka saba alkawari da haka shi ma ne nau'i ne na addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koyar to wannan ayar tana nuna mana cewa mumini da'iman ya zama mai komawa zuwa ga Allah mai roƙon Allah madaukakin sarki shirya domin Allah shi yake shirya da bayan shi zuwa ga tafarki madaidaici Allah ka shirya da mu zuwa ga tafarki madaidaici ka yafe mana zunubanmu Allah madaukakin sarki ka karba ayyukanmu Allah ka ji kan magabatanmu Allah ka ba mu zama lafiya a wannan kasashen mu albarka da dukkan kasashen musulmi gaba daya Allah ka yaye mana damuwar da muke ciki Allah ka sanya albarka a cikin wannan rayuwar tamu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب